وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan guciya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis ashirin da shida ga watan rabi'ul awwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1442 daidai da sha biyu ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin meladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke namba talatin da tara Yakubu Avenue Daura daga Ladima Road Angwari Mijiyar Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna karanta wannan littafi mai tarin albarka mafhumu ahli sunnati wal jama'a inda ahli sunnati wal jama'a na أستاذ دكتور ناصر عبد الكريم العقل حفظه الله تعالى jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na hamsin da ɗaya, inda muka kwana a shafi na sittin da bakwai, za mu tashi daidai fakarar da malam yake cewa bayan ya koro mana zantuttuka wato zancen imamu abu ishaq a cikin littafin suka ke menene malamai suke fassara aljama'atu a da ya zo a cikin hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi da yake cewa a ƙarshen al'amari na al'ummansa za a samu al'ummansa za su rabu kashi saba'in da uku sai ce dukkansu ɗan wuta ne banda guda ɗaya da aka tambaye shi a wata ruwaya sai ce hiyar jama'a wannan kalman aljama'a duk akwai riwayar da ta fito da ma'anar a fili to malam sai ya gwamutsa wa'annan ruwayoyi sai fitar da zantuttuka guda uku wanda malamai suka faɗi a kai magana ta farko cewa a wannan aljama'a su ne a tarin mutane wanda suke kan abinda a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suke a kai na addini gabaki daya wannan shine ma'ana na farko ma'ana ta biyu sun fassara ta akan tarin wato al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta taba haduwa akan ɓata ba to ana nufin jagorori na al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na manya-manyan malamai da suka kai matsayin ijtihadi saboda abin da suka haɗu a kai to shi ma ana nufinsu aljama'a to ma'ana ta uku wanda malam ya kawo mana a nan shi ne ce wasalisu ma'ana ta uku shi ne annal jama'ata hiya sahabatu alal khususi ya ce idan an ce aljama'atu kamar yadda ya zo a wancan hadisi to ana nufin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai a keɓance fa'innahum aqamu imadaddin saboda su sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suka tsaida tubali na wannan addini wa arsau autadahu sa'annan suka kafa wato turaku na wannan addini na musulunci وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلا سوني وندا منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي باسا تبهدوا أكم أتا أكلي وتو الله يا باسو كاريا وندا الله يبيسو har yake cewa ga Yahudawa da Nasara da kuma mushrikai in suka yi imani da irin imanin da sahabbai suka yi ga su shiryayyu ne mafhumul mukhalafa idan ba su yi imani da irin imanin sahabbai ba to su batattu ne kuma ba sa kan daidai kuma in sun mutu haka za su shiga wuta to saboda haka sai malam ya ce wannan abin da ake nufi da aljama'atu a nan kenan saboda yana fassara wancan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha lan yajma'a ummati ala dalalatin lallai Allah ba zai taba hada al'ummansa akan hada ba ma'ana ijma'in da sahabbai suka hadu akai wato ba zai taba yiwa ya zamana cewa akan ba bane saboda haka shi sa malam sai ya ce to abinda ake nufi da aljama'atu anan ana nufin sahabbai su kai wato su aka keɓanta da wannan saboda a ɗaya ruwaya ta imamu tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce hiya mithla ma ana alaihi yau wa ashabi wa'anda za su tsira a cikin al'ummansa su ne wanda suke kan abinda shi da sahabbansa suke a kai kenan kenan kamar yadda umar bin abdulaziz yake cewa isbir nafsaka ala sunna وقف حيث وقف القوم فإنهم an ilmin Waƙafu wa bi basarin nafidhin kaffu yace ka haƙurantar da kanka akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innahum an ilmin waƙafu saboda su dinnan da kake gani a bisa ilimi suka tsayu wa bi basarin nafizin kaffu kuma basira mai kaifi suka kame suka aiwatar da wani abin da manzon Allah bai karanta da su ba duk abin da ka gani a addini ba su yi ba to ba addini ba ne don in addini ne da za su yi saboda Allah ya shaida musu da san alkhairi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida musu da san alkhairi kuma duniya ta shaida babu wanda ya kai su alkhairi saboda haka inda addini ne inda addini ne sai sun riga kowa aiwatarwa saboda ransu da jininsu da dukiyarsu da komai da suka mallaka a duniya sun sadaukar da shi ne a addinin musulunci saboda haka shi sa sai ce waje basirin nafizin kafu da basira mai zurfi suka kare wasu aiwatar da wani abu ba haga wannan ya yi daidai da maganar da imamu auza'i yake cewa kamar yadda wato ibn jaririn lalaka iya kawo su a cikin littafinsa sharu usul itiqadi al-sunnati wal jama'a yake cewa isbir nafsaka ala sunna waqif haythu waqafa alqawm wa qul bima qalu wa kuf amma kaffu wasluk sabila salafaka salih fa innahu yasi'aka ma wasi'ahum yace ka hakurantar da kanka akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waqif haythu waqafa alqawm inda sahabbai suka tsaya ibada kai ma tsaya anan kakka kara kakka rage wa kuf amma kafu duk abin da suka kame kai ma ka kame kafi ba addini bane dan da addini ne da sun yi shi sai ce wasluk sabila salafuka salih ka bi tafarkin magabatanka na kwarai fa innahu yasi'aka ma wasi'ahum abin da ya wadatar da su har Allah ya ce ya yadda da su kai ma idan ka takaita akan sa Allah zai yadda da kai Allah ce wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar sai ce wallazina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an kaga sai ce wallazina tabauhum wa'anda suka bi su bi ihsan da kyautatawa sai Allah ce radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su su ma sun yadda da Allah in kana so Allah ya da kai to ka takaita a ibadarka da addininka da mu'amalarka irin yadda sabai suka takaita a kai dukkan wannan abin ba addini ba shi sa abdullahi dan umar dan khattab kamar yadda imamu abu nu'aym ya fitar da asarin daga abdullahi dan umar dan khattab a cikin hilyatul awliya wa tabaqatul asfiya imamu suyuti shi ma ya fitar da shi a cikin wato al'amru bittiba' ittiba' wa nahyu an risala ce tasa yace kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana ya ce dukkan a fata ce ko da mutane na ganin ta kyakkyawa ko da mutane sun kawata ta ko wato fata ce saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da kullu lafzun ne min alfazil umum lafazi ne na game hukunci saboda haka dukkan a fata ne Allah ya shirya da mu sai malam yace kaga wannan ya dauko shi ne a cikin al-i'tisam mujalladi na biyu shafi biyu. da sai ci gaba da cewa sun zakara anna mimman qala bi zalika Umar bin Abdul Aziz Imam Shatibi Allah ya ji kansa da rahama sa'annan ya ambata cewa daga cikin wa'anda suka ƙara wato ambatan haka cewa abinda ake nufi da aljama'atu ana nufin sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam gabaki ɗayansu abinda suka haɗu a kai to duk wanda ya saba masa to yayi haka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda shi da sahabbansa suke kai kenan saboda haka ne yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin na hore ku bin sunnata da sunnan khali da tafarkin wato khalifofi na shiryayyu al-mahdiyyin min ba'di masu shiryarwa bayana kaga manzo Allah ya tabbatar da ni shiryarwa suke yi ne a bayan sa sa batarwa yace abu alaiha bin nawajid ku kama shi a cira man hakoranku wannan hadisi abu da'ud da imamu tirmizi da imamu ibnu maja da imamu nasa'i da imamu ahmad a cikin musnadinsa da kuma wato isaq bin rahuya haka kuma hakim a cikin mustadrak nasa an fitar da wannan hadisi daga abu najih irbab bin sariya radiyallahu ta'ala anhu sai ce Umar bin Abdul Aziz Allah ya ji kansa da rahama shi ma ya faɗi wannan cewa aljama'atu ana nufin sahabbai a keɓance wa ayyadahu malikun ala zalik imamu malik bin anas al-asbahi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a shi ma ya karfafa wannan magana da wato Umar bin Abdul ya faɗi cewa haka ne cewa ana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ثم قال الشاطبي sa'annan imamu shatibi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ya sa'annan ya ce fa'ala hazal qawl to a bisa wannan bayani wanda ya fito daga Umar bin Abdul Aziz imamu Malik bin Anas al-Asbahi imamu Darul hijira Abu Abdullah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yace fa lafzul jama'a lafazin kalman aljama'atu da ya zo a hadisi mutabiqun riwayatin ukhra ya dace yayi daidai da wata ruwaya na daban fi qawlihi alaihi salatu wassalam a cikin faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ce ma ana alaihi wa ashabi da ni da sahabbaina muke kai. wannan ruwaya ruwaya ce ta imamu hakim a cikin mustadrak nasa mujalladi na farko shafi na 128 zuwa 129 haka imamu tirmidhi ya rawaito wannan ruwaya a cikin jami'insa kitabul iman babu firaqu hadhihi al-umma hadisi namba ta 2641 a mujalladi na biyar shafi na 25 zuwa 26 a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iftarqatil yahudu ala Ihda wasa 71 milla yahudawa sun rabu kashi saba'in da ɗaya. Nasara ala النصارى wasa ثنتين Milla. ملة wato nasara kiristoci kenan su ma sun rabu kashi saba'in da biyu sai ce wa wataftariqu ummati ala 73 milla al umma ta za ta rabu kashi 73 kulluha fi an-nar kanta yan wuta ne illa millatun wahidatun banda bangare guda ɗaya a cikin 73 nan Ƙaluman man hiya ya rasulullah sahabbai suka ce wacce ce ya ma'aikin Allah qala sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi su ne wanda suke kan abin da ni da sahabbaina muke akai ni da sahabbaina muke akai kaga anan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da duk wanda baya kan irin abin da shi da sahabbansa suka suke akai tabbas yana kan me bata kuma me wuta za shi tunda mazala ce dukkansu ‘yan wuta ne sai guda ɗaya kuma guda ɗayan ita ce ta takaita akan abin da shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake a kai da ta'abbansa kaga wanda zai ce maka aka yin maulidi aka ƙaunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ka ce e in dai a yanda ka faɗi ne maulidi shine ƙaunar manzan Allah to ba na tare da shi da manzo Allah bai yi ba to kuma ni na ce ina kan wanda manzo Allah ya yi kaga kenan akan abin da suke ba daidai bane wanda ya ce yana yin daren ha ko daren ha na cika ciki ko sai ka ce shi ma wannan yana kan fita saboda mai manzo Allah bai yi shi ba ina fata an gane wanda kuma ya ce yana yaga rigansa yana zubar da jininsa a ranan ashura wai saboda bakin cikin Hussein radiyallahu anhu da aka kashe to shi ma sai ka ce ai manzala bai ba kuma sabai ba su ba saboda haka wannan ba addini ba ne ina fata an gane wannan ka'ida ce da za ka ɗaura wa kanka sai ka ga ka huta daga fadawa cikin halaka Allah ya shirye da mu malam ya ci gaba da cewa fa annahu raja'a ila ma qaluhu wa ma sannuhu ya ce kai ka ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bibiyi abinda suka faɗi da kuma abinda hanyar da suka bi wa majtahadu fihi hujjatun alal al-itlaq abinda sahabbai suka yi ijtihadi kai suka haɗu to hujja ce kai tsaye wani zai ce ai malaman usulul fiqi sun ce qaulus sahabiyyu laysa bi hujjatin sai mu ce ai laysa ala itlaqihi ko sun ce قول الصحابي ليس بحجة إذا خالفه صحابي آخر ji dalilin كده Maganar da wani sahabi ya faɗi ba zai zama hujja ba idan wani sahabin ma ya ci da maganarsa fa yunzar baina Ayyuhu ma aqwa Fayuraja. sai a duba zantuttukan nan guda biyu wanne ne yafi ƙarfi sai a rinjayar da shi kaga anan ba a ce amma in suka yi ittifaki akan abu to kai idan ka saba to lallai ka saba wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar misali kaga dukkan su sun fahimci cewa tarawihi ba bid'a bace saboda me Manzala Allah yayi sun bi shi sun yi yayi na ranan farko yayi na rana na biyu ko a rana ta uku sai ki fitowa me sirrin saboda tsoron kada a wajabta wa al'ummansa su kasa yi Kuma za Allah ya ki fitowa da gari ya waye suka ce ya ma'aikin Allah mun fito jiya muna ta jiranka a masallaci da daddare sai ce e eh, kila sane da fitowanku abin da ya hana na fitowa tsoron kada Allah ya wajabta muku tarawihi ya zama wato farilla kamar yadda kallolin farilla suke ku gaza ta shi sa nake fitowa kaga ashe kenan ba manzo Allah ya haramta yin tarawihi bane ko illar ce manzo Allah yake jiyewa saboda a yanda Allah ya siffanta shi da azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ai ma anittum harisun alaikum ko azizun alaihi abin da zai wahalar da ku manzon Allah yana buwayarsa a ce ya zo muku da ita yana jin nauyi ya zo muku abin da zai wahalar da ku shi sa sai yake zuwa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya fahimci wannan fikihun tunda manzan Allah ya ba duniya kenan ne kalatil illa malaman usul fiqh suna cewa alhukumu ya yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama hukunci na gudana tare da illarsa in an same ta an samu hukuncin in illar ya gushe hukuncin ya gushe to sayyidina Umar ya fahimci wannan ka'idar cewa ai dalilin da yasa manzan Allah yake zuwa saboda tsoron kada a wajabta to tunda an gama اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا زالت العلة كو إلا تارد تابوشي shi sa sai sai na umar ya raya wannan sunna kuma sahabbai suka yi maraba da shi kuma suka haɗu a kai kuma aka ci gaba wa ya ƙara'una bini'ina sun kasance suna karanta abin raka'a ɗaya aya ɗari tarawihi shi sa ake kiransa tarawihi saboda in an yi raka'a biyu sai a huta a ƙara tashi a yi biyu a huta raka'an farko an karanta aya ɗari aka yi ruku aka yi sujjada aka ɗago raka'a ta biyu aka ƙara karanta aya ɗari kana buƙatar hutu ko baka buƙata kaga a bakara ayoyi ƴan kaɗan ne babu ba dire ba ko to saboda haka sai a huta in aka sallame sai liman ya huta shi shine sa ake kiransa tarawihi sallan da in an yi a biyu ana hutawa mu dai ba ma shi a sunnati a haka Ana ba ta an gane saboda mu yawancin mu a ibada mu 'yan waya-waya ne duk masallacin da ake ake sharp ake yar faki ba yawa sai lada nan gayu suka fi zuwa ya dalili saboda shi Allah Allah ya yi shafshaf ya ƙara gaba baya kallon cewa wata ne na dama mai alfarman da idan ya kubuce masa shi kenan sai mai tsawon rai kam ta'rifu mimman sama fi salafin min zaini alin wa jiranin wa ikhwani afnahum al-maut wa sabaqaka ba'dahum hayyan fama aqrab al-qasi min ad-dani mutane nawa ka sani a bara Mai azumi da su ba ko sun mutu daga cikin ƴan mutanen gidanka da makwabtanka da sauransu to kaga wannan shine ishara to kaga wannan shine abin da sayyidina Umar yayi to kaga anan shi imana yake so ya nuna maka cewa abin da suka hada akai to ijma'i ne shi sa ce na hudu ku da bin sunnata da kuma hanyar da kalifofi na shiryayyu masu shiryarwa a bayana kaga manzo Allah ya tabbatar da me suna shiryarwa a me a bayansa kuma ya ce abinda suka yi ku riƙe shi da turaman mai haƙoranku Ka gaba abin wasa ba kenan ko kasan duk abin da ka gatsa da turmin haƙorinka yana iya fita sai dai in ka ɗaga kafa ko to kaga wannan yana nuna maka mahimmancin riko da abinda da sabai suke a kai. Allah ya shirye da mu malam ce ya dauko wannan bayani ne a cikin al-i'tisam na Imam Shafi'i mujalladi na biyu shafi na 263 malam ya ci gaba da cewa ila an qala har zuwa fadin imamu shatibi da yace fa idza kullu ma sannuhu wa huwa sunnatun min ghairi nazrin fihi yace to idan ya zama duk abinda sahabbai suka aiwatar fa huwa sunnatun sunna ce min ghairi nazrin fihi ba tare da wai kace sai ka lura a cikin sa ba dole kai ka bi ina fata an gane dole ka bi sai ta bi khilafi ghairihim sabanin wa'anda ba sahabbai ba fa inna fihi li ahli ijtihad majalan lin-nazri raddan wa qabulan duk abinda ba sahabbai bane suka aiwatar to malamai wanda suka kai matsayi na ijtihadi suna da fage na karban maganan ko su maida maganan so da yawa zaka ga an ce قد اتفق الفقهاء ko a ce maka الفقهاء على كذا ala kaza malaman fiqh sun yi ijma'i akan kaza sai wani malami ya ce a wannan ijma'in bai yi ba saboda ga hadisi kaza kuma a duba maganarsa duk da ijma'in da wa'ancan suka yi kaga malamai sun yi ijma'i akan jini idan ya taba rigan mutum wai na jasa ne ina fata an gane masu malamai da suka zo daga ba suka ce ba su yadda ba saboda ai ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma zalu yusalluna ala juruhihim wa dam tasiru fi ajsadihim sahabban manzo Allah suna sallah da jini a jikinsu an harbe su kuma sun yi sallah a jinin a jikinsu shine suke cewa ai la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja baya halatta a jinkirta bayani a daidai lokacin da ake bukatansa to da hakan haramun da ya manzo Allah ce su ci rigan kuma su take sallah amma yanzu matsalan kaga tan malamai ne na baya da suka zo suka faɗa haka wani kuma yace a'a kuma magana shi ta nasu karfi shine maganar da mana yake cewa anan duk ma'abuta ijtihadi suna da fage lin nazri raddan wa qabulan wajen la'akari da maganar su ko a karba ko a ce ba a yadda da maganar su ba ina fata an gane sai ce fa'alul bid'i idan ghairu dakhilina fil jama'ati qat'an ala hadha al qawl sai malam yace to anan ɗan bid'a ba su shiga cikin aljama'atu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akai ba kai tsaye ala hadha al qawl abi wannan magana su ba su kasance akan irin abin da manzon Allah da sabonsa suke ake ba manzon Allah ya maulidi kaga bai yi ba ina fata an gane sabai sun yanyanka jikinsu saboda mutuwan wani a ba su yi ba ko idan an yi mutuwa ana yin taron sadakan uku ko sadakan bakwai ko arba'in a'a ana videotaping a'a ina fata an gane kaga duk wannan ba su yi ba ana zaman makoci a'a duk ba a yi kaga wannan sai ya nuna kenan wa'annan ayyukan gidi'a ne Allah ne mutane suke aiwatarwa amince matsalan tun da ko bid'a ne kaga yan bid'a ba su da abin da za su kafa hujja da shi haka malam ya ce a wannan gaba wannan magana ya zo a cikin al-i'tisam na Imam Shatibi mujalladi na biyu shafi na 263 sai ya ci gaba da cewa Rabi'u matsala ta hudu kuwa shine أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر أنت الجماعة أنا نظن جماعة هي جماعة أهل الإسلام سوني تار مسلمي إذا أجمعوا على أمر أو إذا أجمعوا على أمر idan suka haɗu a kan wani al'amari suka yi itifaki wannan abin ya zama imana ya ce fa wajibun ala gairihim sai zama wajibi ga waninsu min ahalil milla ittiba'uhum daga cikin musulmai ni da kai kenan mu bi sahabbai ko kuma mu bi abinda al'umma suke ittifaki suke ijma'i a kansa wa humul ladina ضمن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام su ne wanda Allah ya lamintar da manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa Allah ya jima'ahum ala dalalatin cewa Allah ba zai taba hada su akan bata ba a ce duk musulmi malamai na musulunci a samu wata matsala a addinance a bujuru, wai dukkan su haɗu a akan bata ba zai yi ba su ce abu kaza haramun ne kai kuma ka waka ce a'a kai wannan abun ba haramun bane halal ne manzo Allah ce al'umma ba za ta taba yin haka ba duk abinda abinda al'umma suka haɗu a kai da malamai suka yi ittifaki wannan abin in ni ko kai muka saba to mun saba wa dokar Allah mun saba wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to a wannan an yi laifi an sabawa Allah subhanahu wa shine abin da malam yake magana anan sai malam yace in waqa'a bainahum ikhtilafun idan aka samu sabani tsakanin al'umma fa wajibun ta'rifu as-sawabu fi ma ikhtalafu fihi to wajibi ne akanka ka gano daidai a cikin sabanin da suka yi wa makhtalaftum fi shay'in fa hukmuhu ila Allah ce duk lokacin da kuka samu saƙani a cikin wani abu ku mai da dokar wannan abun zuwa ga Allah fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'awila. Allah madaukaki yace fa in za'atun fi shay'in in kuka samu sabani a cikin wani abu na addinin musulunci farudduhu ila Allah rasul ku maida dokar wannan abin da kuka samu sabani akai zuwa ga littafin Allah da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun yi imani da Allah da ranan ƙarshe duk lokacin da kuka samu sabani za ku ce me Allah ya ce a Qur'ani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya ce zalika khairun wa ahsanu ta'wila yin haka mai da sabani zuwa ga littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi alkhairi gare ku kuma shine bayanin da yafi kyawu ina fata an gane mafhumul mukhalafa kin mai da sabaninku zuwa ga Allah da manzansa shine sharri kuma wato bayanin da ya fi komai muni ina fata an gane dole ne ku mai da doka zuwa ga Allah sai ku zauna lafiya duk lokacin da kuka samu sabani ku ce me Allah ya ce kaga ba wani tashin hankali ko me manzo Allah ya ce shikenan ku huta Allah ya ce kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza shikenan yanzu misali mutane na ta ce ku ce zanga zanga ko demokrafiya ta halatta yin zanga-zanga sai a ce to me hukuncinta me me hukuncinta a musulunci sai a ce haramun me dalili sai ce da hadisi in ce imamu muslim ya rawaito sa imamu bukhari ya rawaito sa imamu ahmad ya rawaito sa imamu ishaq bin rahuya ma ya rawaito sa a cikin musnadin sa abu awana ya fitar da shi a cikin mustakhraj nasa imamu hakim a cikin mustadrak nasa sa'annan kuma ibn abi shayba a cikin musannaf nasa abdurrazzaq a cikin musannaf nasa kansu sun rawaito wannan hadisi imamu Turmifi, imamu ibnu maja da Imamun nasa'i daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa manzo Allah sallallahu alaihi wa ya yace man kharaja min at wa faraqa jamaa famata mata mitatin jahiliyatin duk wanda ya fita daga yi wa shugabansa biyayya ya saba wa abinda musulmai suke a kai sun yi ittifaki wane ne shugaba ba za a mai bore ba kenan ko sun yi ittifaki wane ne shugaba suka boɗere musu suka mutu a irin wannan tsarin mazala ce sun yi mutuwa irin ta maguzawa wa man qatala tahta rayati imiyatin wa fi riwayatin wa man qatala tahta rayati umiyatin duk wanda ya yi yaƙi a ƙarƙashin tuta ta blindness wato ta wauta ta rashin sanin gaskiya ta rashin bin gaskiya idan ka ya makance ka ce sai ka yi abin da kake so a shi bane ko? ya ji'u ila asaba yana kira zuwa a wuyan suru asabatan ko kuma yana taimaka wa ɓangare kaza aw yad'u ila asaba ko kuma yana kiran mutane a zo abu gare mu arewa an taba mu ya kamata mu fito mu nuna abin nan ko yan kuduma sun yi kaza mu ma ya kamata mu yi kaza sai manzo Allah ya ce fa qutila sai aka kashe shi a wannan fitan da yayi fa qitlatun jahiliyatun an kashe shi irin kisa ta maguzawa ta maguzanci sai ce wa man kharaja ala ummati duk mutumin da ya fito na fito a cikin al'ummata yadribu barraha wa fajiraha yana dukan mutumin kirki da mutumin banza ko kamar yadda suka yi a protest kenan ko wala yatahasha min mu'minha baya haba haba wajen jawo abin da zai cutar da mumini al'ummata wala fi li ahadin ahada baya cika wa kafirin alkawali alkawalinsa kafiran da Allah ya kaddara muna rayuwa da su a ƙasa ɗaya ko a gari ɗaya ya ce zai yi wato zai kashe su ba zai ba za a zauna su zauna lafiya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falaita minni wa lastu minhu ya ce wannan mutumin baya cikin mabiyana ni ma bana tare da wannan aikin da ya aiwatar yayi ba daidai ba yayi haramun kaga anan in aka tambaye ka sai ka ce ai shi sa Allah ya ce wa idza afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalha wai shin mutane ba za su yi zurfin tunani wajen sanin ma'anan qur'ani ba ko ko a zukatansu akwai makulli ne da ya rufe shi Allah ce afala yatadabbaruna alquran wai shin mutane ba za su yi zurfin tunani a ma'anoni na qur'ani ba walau kana min indi ghairillah da ƙur'anin nan ya zo daga wajen wani Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira Allah ce da an samu sabani ne dimbin yawa a cikin Qur'ani aji wannan na cin karo da nan nan na ce a'a wannan ya ce eh ko da sai an samu tifka da warwara a ciki sai Allah ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf aza'u bi idan al'amari ya zo musu na rayuwarsu a addinin su ko a mu'amalarsu ko a duniyance min amni na aminci awil khawfi ko kuma tsoro a za'u bihi Allah ce sai su yaɗa shi kawai sun ji wani abu kamar yadda aka yi kwanaki ko ai gwamnati ta ki raba abincin covid-19 ana ta yaɗawa ko sai a yaɗa? Dan ne a sa maka kyaman gwamnati a sa maka kyaman shugabanninka a sa ka daina ganin su da daraja manzo Allah ya ce man ra'a min amirihi shay'an yukrihuhu falyasbir ala dhalik duk wanda ya ga wani shugaban sa na yin wani abin da bai dace ba yayi hakuri haka manzo Allah ya ce ba ce kai more ba sai ce wala yanzi anna yadan min ta'ati kada ya kuskura ya ce saboda yana yin wani abin da shi baya so zai daina masa biyayya fa in mata in ya mutu ya daina ma wannan shugaban biyayya saboda ya yi wani abin da shi baya so matsala ce mata cin jahiliyatin ya yi mutuwa irin ta maguzanci ɗaya ruwaya ta imam muslim yace ce alal mar'il muslim sam'u wa ta'a fi ma ahabba wa kariha wajibi ne akan mutum musulmi Ya gani a wajen shugabansa yana so ko baya so ya haƙuri wala yanzu anna na yadda min da ya ce saboda ya yi wani abin da baya so shi ba zai mai biyayya ba Kuma shi ba ne kaga an ki musu biyayya aka yi musu bore haka ne kuma ana ta yaya ta abin ana kururuta abin saboda a girmama wannan abin wannan ɗabi'a ce ta kawari jawa saboda idan aka daina ganin shugaba da kima in ya bada umarni ba za a bu ba in ya bada hani kaga ba za kaga yanzu an koma irin wato rayuwa irin ta maguzawa ai ba doka ko ba su san doka ba irin wannan tsarin ake so wai mutane su to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan shine sai Allah ce azau bihi sai suka yada shi sai Allah ce walau radduhu ila rasuli ga sun mai da irin wannan matsalolin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam wa ila ulil amri minhum da zuwa kuma ma'abuta al'amari a cikin su sune al-hukam war-rasikhuna fil ilmi su ne shugabanni da manya-manyan malamai masu zurfi a ilimi idan matsala ta taso yaya musulunci ya ce mu kaga sai su zakulo muku hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyi na Qur'ani cewa ga abinda Allah ya ce ayi ga abinda manzan Allah ya ce ayi kaga shikenan sai Allah ya ce la alimahu alladhina yastanbiqunahu minhum ga waɗanda suke ciro amfanin da ke cikin nassi na Qur'ani ko hadisi za su gano cewa wannan abin da mutane suke ba daidai ne, ko sai Allah ce walaula fadlullahi alaikum ba dan falalar da Allah ya yi muku ba wa rahmatuhu da rahmat da Allah ya muku sai Allah ce da mu shaitana illa qalila da yawanku kun bi shaytan sai ɗan kaɗan daga ciki za ku tsira su tsira to kaga anan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga sababu nuzulil aya shine an ta yadawa cewa manzan Allah ya saki matansa dukan su sahabbai suna ta magana ai manzan Allah ya saki matansa duka kamar yadda yazo a cikin Bukhari da Muslim Imam Ibn Kathir ya kawo shi a karkashin tafsirin wannan aya a cikin suratul Nisa'i sai sai na Umar ya ce kai shi bai yadda ba sai ya je ya ji daga wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya shigo masallaci ya tadda manzan Allah a cikin masallaci sai ce ya rasulullah hal tallaqta nisa'ak ya ma'aikin Allah shin da gaske ne ka saki matanka sai ce la ya umar sai ce a'a ban sake su ba sai sayyidina umar ya ce isma'u wa ayyuhan nas eh jama'a ku saurara ku ji lam yutalliq annabi sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu manzo Allah bai saki matansa ba shine sai sayyidina umar ya ce ana min alladhina yastanbitunahu ala ce la'alimahu alladhina yastanbitunahu minkum to gashi na yace ni ina daga ciki saboda da naji yin hukunci ba sai da naje na bincika naje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ni da kai idan matsala ta taso na rayuwa me ya kamata mi sai mu dukufa mu je wajen manya manyan malamai masu zurfin ilimi me dokar da Allah ya ce in mun samu kama irin wannan zamani me ya kamata mu saboda duk abin da muke ciki a yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada mafita Abai sun masa tambaya hadisin imamu Muslim suka ce ya rasulullah hadithin auf bin malik suka ce ya ma'aikin Allah ara'aita al'imma in qamu alaina yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana ya ma'aikin Allah me kake gani idan muka kai zamanin da shugabanni suna tsayuwa su ce sai mun ba su haƙƙin su mu kuma da muke mabiyan su sun danne namu haƙƙin ba ka ba mu fa ma ta'muruna me kake umurtan mu in muka kai irin wannan zamanin mu yi kaga wannan kaman daidai ake da ɗan Najeriya ko haka ne sai manzala ce fa'atuhum haqqahum wa sallallahu ma ku ba su haƙƙin su ku kuroki Allah ya ba ku naku fa inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum abinda Allah ya ɗaura musu shi zai tambaye su ranar tashin kiyama na muku adalci na muku kyautata muku rayuwa shi Allah zai turke su akai ku kuma biyayyen da Allah ya ɗaura muku shi zai tambaye ku akai kaga iya ruwa me hidda kai shine lirra'iyati haqqun lirra'i haqqun la yakunu li ghairihi wa lirra'iyati haqqun huma haqqani la taj'alu haqqaini haqqan wahidan min ghairi tamyiz wala furqan shugabanni suna da haƙƙi haƙƙinsu baya zama na waninsu mabiya su ma suna da haƙƙi sai zama haƙƙi guda nawa guda biyu kada ku mai da haƙƙi guda biyu haƙƙi guda ɗaya ba tare da rabawa ba da bambantawa saboda haka ku ku ba su nasa haƙƙin naku kuma ku roƙi Allah ya ba ku ga manzo Allah ya ba mu mafita ko bai ba mu ba sabai suka ce afala nunabizuhum bisayfi inda zalik ya ma'aikin Allah tun da mun ga ba sa ba mu namu haƙƙin za mu yake su ba kaga ba za mu yi fito na fito da su ba ko sai manzo Allah ce ala harfu tanbihin wa tawkidin ku saurara man wali alaihi walin kaga jumla ce shartiyya wa huwa fi'lu shar duk wanda aka jibinta wani shugaba a kansa fara'a minhu shay'an min ma'asiyatillah yaga wannan shugaban yana yin wani abu na saban Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace falyakhahu ma ya'ti min ma'siyatillah ka kyamaci abinda wannan shugaban yake yi na saban Allah wala yanzi anna yadan min ta'ati kada ka ce ya saba wa Allah kai ba za ka mai biyayya ba fa in mata mata mitatin jahiliyatin in ka mutu a haka ai mutuwa irin ta maguzawa ta maguzanci wanda ba su san doka ba ai maguzawa ne ba su san doka ba ko mushe halal ko to irin wannan shine manzo Allah ya ce kayi irin wannan mutuwar ashe manzo Allah ya ba mu mafita ko Ibn Taymiyyah yana da magana da ya faɗi a cikin littafin sa Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah yace idza kharaja qaumun ala imamihim aw ma kharaja qaumun ala ala imamihim illa kanat halatuhum qabla al-khuruj alayhi aswa ba'da khuruji alayhi yace duk lokacin da aka samu mutane sun yi wa shugaban su bore halin da za su shiga bayan sun yi bore sai ya fi muni sama akan halin da suka yi kafin su masa bore ka duba duk kasashen nan za ka gane wannan ka'ida ko ka duba turiya ka duba lubnan ka duba misra ka duba sudan ko ka duba libya ka duba somaliya duk za ka ga wannan sannan ka duba amerika a cikin lockdown ba sun yi bore ba mai halin da suka shiga ai ya fi muni kafin su yi wannan boren ko na kashe waye din nan da aka bagana kaga halin da suka shiga na kunci ai ya fi shi sa ya yi wata magana a cikin siyasar shari'iyya nasa ya ce sittuna sana tahta sultanun ja'irun khairun min lailatin bila sultan ku yi shekara sittin a ƙarƙashin shugaba a ne, ya fi muku alkhairi a ce kun wayi gari ba shugaba za ku gane kurin ka je ka tambayi mutanen libya da suke ji ka je ka tambayi mutanen sudan a yanzu allah na ɗanɗana musu ne kudansu saboda ne wata zanga-zanga da aka yi a duniya ana an fara kiransa ne zanga-zanga na lumana amma ya haifar da ɗa mai ido لزوال الكعبة أهون عند الله من قتل a rusa ɗakin ka'aba, da a kashe rai guda ɗaya, haka حديث يزو saboda in babu mumini na ka'aban zata tsayu Allah ce a bautata masa ko? na ya ce wal ya tsawafu bilbaitar asif ko? zuwa ya za su yi ba mutane ba? to da a kashe rai guda ɗaya gara an su rusa ɗakin kawa kaga wannan yana nuna maka tsadar ranwa mumini amma yau mutane ba su ɗauke shi haka ba sai ana kururutawa ana ƙarin yaƙan ƙwaƙwalen matasa don su yi bore a kashe mu ne aka yi mana asara ko in aka kashe mu aka yi wa asara saboda haka mutane ne wanda al'umma za ta yi tutiya da su haka wannan shi ne abinda a malam yake kokarin kayar da mu wannan magana shi ma ya zo a cikin al-i'tisam mujalladi na biyu shafi na 263 a lokaci da ya mana halinsa sai mu tashi akan wal khamis insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah da aya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah bada da dama ga tambaya in akwai eh, insha Allah subhanahu wa ta'ala ga masu tambaya in akwai tambaya albabu maftuh insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh eh na'am na'am na'am Eh. za ka gina mai mai kake jira mai manzala ji ha manzala faɗi magana kuma gaje za ka gina mai kana jiran wata magana kuma ha ai ta ɗaya ne hukunci ɗaya ne a ya ce ya ƙi bin manzala ba ya gama magana ba ya ce duk ga wani abu mummuna daga shugabansa ya haƙuri jarabawa ce sai ce shi ba zai hakuri ba ya saba dokan wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai jarabawa ce kamata kunu walla alaikum haka Hassan al-Basri ce. Yadda kuke haka ake ba ku jagorori daidai da ku ina fata an gane sai a ba ku jagorori daidai da ku in kuka zama mutanen kirki sai a ba ku masu yin abin da dace in kuka zama mutanen banza sai a muku irin wannan sahabbai fa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama magana hadisi ne ingantacce Imam Muslim ya rawaito yace khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum qalu ya rasul allah afala nunabizuhum bisayf 'inda dhalik قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرأى منه شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا Ba in يد من ni فإن مات مات ميتة جاهلية yace kiyayyin shugabanninku su ne wanda kuke san su suna san ku kuna musu addu'a suna muku addu'a mafi sharrin shugabanninku su ne wanda kuke kin su su ma suna kin ku kuna tsine musu suna tsine muku ba mazala ba da siffa ba sai sabai suka ce ah, to in an kai wannan matsayin to ba za mu yake su ba ka ban shi matsalan kaga shine fito na fito kenan ko sai manzo Allah ce la ma aqamu fikum as-sala a a matakar suna sallah ko arna ne su suna sallah ko ba sai manzo Allah ce matakar suna sallah sai ce ala ku ta. duk wanda aka man wali alaihi wali duk wanda aka daura mai wani shugaba a kansa fara'a minhu shay'an min ma'siyatillah yaga wannan shugaban yana yin wani abu na saban Allah ba shi yake yi ba sai manzala ce falyakrahu ma ya'ti min ma'siyatillah ya kyamaci wannan abin da yake yi a zuciyarsa na saban Allah wala yanzi anna yadan min ta'ati kada ya kuskura ya ce saboda yana yin wannan abin shi ba zai mai biyayya ba kaga an sa magana ka ta fito ko sai ce fa in mata in ya mutu yace saboda shugaban na yin wannan abin shi ba ruwansa da shi sai mazala ce mata mitatin jahiliyyati yi mutuwa irin ta maguzawa ba tsaji kaga laifi ne kenan ku? yawa mu musulmai ne sai mu bi tsarin addinin mu sai mu zauna lafiya kaga addinin mu kuwa in ana maganan zaman lafiya kuwa ashe kuwa addinin musulunci ne ke koyar da zaman lafiya ko eh kaga dai daga nan daga mishkatin nubuwa aka dauko wannan magana kaga da ake cewa wai musulmi suna wa koya mutane tarzoma da tashin hankali walla ba su san musulunci bane dan da sun san yanda musulunci yake yakan tashin hankali da fada da al'umma wallahi da tuntunin sun jawo kai da dukkan su san musulunta su san kyawun addinin musulunci bane ina fata an gane a wata ruwaya ma ta imamu muslim hadisin huzaifa manzo Allah ce wa in daraba zaharak kika shugaban nan zai dake ka a baya kaga mugunta kenan ko wa akhadha malak yazo ya kwace dukiyarka duk da shi shugaba ne sai manzo Allah ce fasma wa afi in ya gaya ma ka ji kuma ka mai biyayya kaga kwata kwata ba a magana wai me zanga zanga kaga ba magana ana cewa kai hakuri ne kuma da manzo Allah ya tashi siffanta sai siffanta su ya ce zakatansu irin na shedanu amma a jikin dan adam kuma huzaifa ce ya zan in na samu kaina irin wannan zamanin ta ce ka bi ka yi biyayya ga ba ce ka yi bore ba ka san wanda ya kirkiro wannan tsarin hatta nasara ba su san shi ba saboda ai demokrasiya abraham lincoln ne ya kawo shi ko kuma abraham lincoln ai drop out ne ka bi tarihin shi to drop out ya kawo muku tsarin duniya kagan ko dole ku ga bala'i ina fata an gane drop out ne sa'annan kuma asalin wanda ya kawo wannan tsarin na zanga-zanga wani ba yahude ne da ya shiga musulunci don ya rusa musulunci shine abdullahi bin saba'a al-yahudi ya shiga musulunci dalilin wannan ya sa aka kashe sayyidina usman shine ce, in kuna so ka samu mabiya ka fito kana su kai shugabanninku da sunan umarni da kyakkyawa da hani da mummuna tasamilu ilaikunna. Ya ce mutane za su karkata zuwa gare ka haka imamu at-tabari ya kawo shi a cikin tarihi at-tabari mujalladi na shida ya kawo kifin yadda aka kashe sai dina Usman kaga kuwa yau in kana so ka samu supporters ne ake yi a taba shugabanni ko mutane su ai gaskiya yake faɗi ko malami ne in yana tattakan shugabanni za ce ai Allahu akbar yana faɗin gaskiya baya shakka ina fata an gane kaga haka ne to kuma tsarin wannan ba yahudi ne shi ya tsara haka ya ce abi kuma da haka aka kashe sayyidina Usman. bayan an gama kashe sayyidina Usman ya fito ya ce shi ya kirkiro kuma shi'a kaga guban har yau kenan ko tun wannan lokacin kaga kaga anan suka dauko wannan maganar suka fesa shine ake cewa in abin nan ka gaba daidai ba kai bore yanzu ka tambayi mutanen Lagos yanzu me suke ji kana jin jiki kana jin jiki yanzu komai ya tsada ka je ka tambayi mutanen kudu can da suka fito su ma komai na rayuwarsu yanzu ya ƙara tsada sama da halin da suke kafin su yi wannan aikin to irin wannan abin ake so ni da kaiwai a zo a yi shi a arewa ina za ka ɗan nijar za su sa boda ma akwai boda to ibada ma ba za ta yi ba kwanaki da aka sa lockdown ɗin da aka sa curfew ɗin waye takuru ba ni da kai ba wanda ba mu ba ai ba sa zuwa abin nan sai lahadi ko mu ne duk bayan awowi sai mun yi ne sai mun ibada za a kira sallah asuba ka zo za a kira azhar ka zo za a kira ah, la'asar ka zo za a kira magriba ka zo za a kira isha'i ka zo to wannan abin kaga musulunci ma baya tsayuwa sai da me sai da aminci sai an samu nutsuwa da zaman lafiya shine zaka iya practicing musulunci a rayuwarka kan babu zaman lafiya ina zai yi ko karatun nan da muke mun samu dama yi ka samu dama ka zo na kai wannan to kaga duk wannan yana daga cikin illoli to amma mutane sun kasa gane illar kawai sai dai ka an ce ai tsoro ne yan arewa ba su da waye kuwa ba su da kaza ana yakan kwalan ku ne ana so a jefa ku cikin musibata wallahi shekara dubu zai da maka da abin da kuka rasa ba saboda haka mu dawo cikin hayyacin mu ko eh suka ce shanyo ai shine maganan Allah ya samu dace eh ina gani wannan shine a karshen maganan tambaya ko babu wani tambaya sai mu kwana anan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk